Yakub Sura biyar To, ku saurara ku masu arziki, ku yi kuka da ihu saboda azabar da take zuwa a kanku, arzikinku duka rubabbe ne, kuma kwari sun cinye tufafinku, zinariyarku da azurfarku sun yi tsatsa, tsatsar nan da suka yi ita ce ta zama shaida a kanku, za ta kuma cinye naman jikinku kamar wuta. kun dai tara wa kanku dukiya a kwanakin nan na ƙarshe, gama albashin ma'aikatan gonakinku waɗanda kuka ki biyansu saboda halin cutarku yana kuka ga Allah, hakan nan kukan masu yi muku girbi a gonakinku ya kai kunnen Allah Ubangiji mai runduna. Kun yi zama a duniya cikin jin daɗi, kuna ci da sha na ganin dama, to, kun yi wa kanku kiwo ne, kuna zaman jiran ranar yanka, kun hukunta marasa laifi, kuka kuma kashe su, ba su kuwa yi gaba da ku ba. Saboda wannan ’yan uwa, ku yi zaman hakuri, har sai Ubangiji ya dawo, ku dubi irin hakurin da manomi yakan yi lokacin da yake jiran gonarsa, ta ba da amfani mai kyau, da yawan hakuri. yakan jira ruwan shuka da ruwan karshe sai kuma ku kasance da hakuri ku karfafa zuciyarku, domin zuwan Ubangiji ya yi kusa, ’yan uwa, kada ku yi gunaguni da juna, domin kada a hukunta ku, gashi mai shari'ar ya kusan zuwa, har yana a bakin kofa, ’yan uwa, ku lura da annabawan da suka yi. magana da sunan Ubangiji, ku bi gurbi na jimrewansu cikin wahala. Gashi waɗanda suka jimre mukan ce da su masu albarka ne, kun dai ji irin jimre da Ayuba ya yi, kun kuma san yadda Ubangiji ya albarkace shi a ƙarshe, gama Ubangiji mai jin kai ne, mai yawan tausayi kuma, fiye da komai dai, ’yan uwana, kada ku yi rantsuwa ko kaɗan. kada ku yi rantsuwa da sama ko da kasa ko a kan wani abu, sai dai ku ce, I kawai, ko kuwa ku ce, A'a, kawai domin kada ku shiga hukuncin Allah, ko akwai wani mai shan wahala a cikinku, to, sai ya yi addu'a, ko akwai wani mai murna, to, sai ya yi wakokin yabo, ko akwai wani mai rashin lafiya a cikinku, sai ya kira dattawan jama'ar masu bin Yesu su yi masa addu'a, suna shafe shi da mai a cikin sunan Ubangiji. Irin wannan addu'ar da aka yi cikin ban gaskiya za ta warkar da marar lafiya, Ubangiji kuma zai warkar da shi, in kuma ya yi zunubi za a gafarta masa. Saboda haka, ku furta wa juna laifofinku, kuna yi wa juna addu'a. domin a warkar da ku, addu'ar mai adalci tana da ƙarfi aiki da iko sosai. Iliya mutum ne kamar mu, ya nace sosai cikin addu'a domin kada a yi ruwan sama, sai kuwa ba a yi ruwa a ƙasar ba har shekara uku da wata shida. Bayan haka ya sake yin addu'a, sai sama ya ba da ruwa, kasa kuma ta ba da amfaninta. ’yan uwana, idan ɗaya daga cikinku ya rabu da hanyar gaskiya, waninku kuma ya dawo da shi kan hanya, sai ya sani fa duk wanda ya dawo da mai zunubi a kan hanya, ya ceci rai mai zunubin daga mutuwa, kuma wannan zai zama hanyar gafarta zunubai masu ɗumbun yawa.